wasu likitoci ne suka faɗa suke maganar meat ina ɗaya daga cikin abin da ke kawo wannan cuta wannan shine sa wannan esco yau ta ba da umarnin kwamishinan noma kwamishinan lafiya da sauran wa'anda abin ya shafa su je su duba wa'annan nama ko wuraren da ake sai da wa'annan meat mako mai zuwa su kawo mana shawara kuma gwamnati ta ɗauki matakin da ya kamata a wannan jiha mu ta Kano. Gwamnan Kano Rabiu Musa Kwankwasa kenan yake ƙarin haske ga 'yan jarida dangane da sabbin matakai da gwamnatin jihar ke ɗauka na kan daga rikin afkuwar cutar Ebola a jihar Kano. To ko kafa kwamitin na nufin kama ta farkin hana saye da sayar da naman dabbobin daji a jihar kenan? Ai danganta in ba shi na zai cutar da mutanen mu za mu hana. kuma za mu gaya mutanen kano ko kun fita daga boda kun ga bisimit kar ku saya mutum ya saya kuma ya shiga shiga ebola kuma nan sa ne ai amma mu muna yin aikin mu in dai da hadari a kansa duk abin da aka ce da hadari a wannan jiha ko mu muka gani da kanmu cewa da hadari komai wahalarsa ba ma jin tsoro ko ba ma shakkar mu ce a daina yinsa haka kuma gwamnan na kano ya yi tsokaci game da sabon kundin daftarin tsarin mulki da aka ce an ga bullarsa a zauren taron ƙasa da ke can abuja to wannan maganar sabon nan fa duk ta kan a ci gaba da mulki ne bayan ya yi shekara biyu mataimakin shugaban ƙasa ya yi shekara biyu yana shugaban ƙasa yanzu yana yin shekara hudu shugaban ƙasa to so yake duk wannan a kwashe ta a tura ba shi ba yanzu zai fara sabon jonathan zai fara mulki shekara ta dubu biyu da goma sha biyar ya yi shekara takwas ba wannan ne matsalar ba matsalar shine a yi shekarun nan a hakan da ake tafiya kowa ya damu kowa yana cikin matsi matsi a arewa matsi a kudu kan rashin rayuka ko ina sace-sacen mutane ko ina shugabanci kuma bai damu ba bai ma san ana yi ba ma ka faɗa kai mai laifi ne yanzu ni dinnan da nake faɗa yanzu a gurin su laifi nake yi in ka ce yara sun bata ɗari biyu a fito da su kayan laifi su ake a manta da su ba damuwa wannan yara ne an kwashe amma an san da suke kar ku yi magana za a kawo. Rotanni dai na nuni da cewa muddin wannan sabon daftari ya samu wucewa a zauren taron mataki na gaba shine neman ƙuri'ar raba gardama tsakanin 'yan Najeriya sai dai gwamna kwankwaso ya ce. A inda za a zo a kashi majalisa a ce an kawo shi Kano muka yi masa wani duka a Kano ma ko tsallakawa ma ya fita je wani guri aji ba haka yake so ba kuma ko zagawa za a yi da shi ma ga ta inda za su bullo mana su kawo mana Kano wani ya ce ya zo da faranda a Kano ya zo ya ji ra'ayin mutane zai gane ya a rayuwarsa in bai taba kuskure ba nan yayi muna da constitution ana yi kawai shugabanni sun kasa komai ba su iya ba ko ba za su iya ba don ba sa son ba su koya gwamnan Kano Rabi Musa Kwankwasa kenan Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya